أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجبها إلى النار ‘yan uwa da muka hadu a wannan farfajiyar masallaci masallacin wannan makaranta ta madarasatul abidi wal abida da ke nan cikin garin argungu a wannan unguwa ta locust muna yi ma Allah godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu cikakken lafiya kuma ya ba mu damar wannan gudanar da wannan aiki muna roƙon Allah ya karba mana dukkanin ayyukanmu kuma ya yi mana takwici da gidan aljanna kamar da kuka sani wannan rana ta alhamis da ya ce daga cikin ranakun da muke karanta wannan littafi mai magana akan tarbiyyar yaya wanda aka samu suna abubuwan da 'ya'yan musulmi bai dace a ce suna sakaci da su ba a cikin sha'anin addininsu ma'ana ababe ne da ya kamata kowane 'ya'yanmu na musulmi su ba da kulawarsu akan waɗannan ababen sun ba manta ba muna ɓangaren hadisi ne shekaran jiya satin da ya gabata mun karanta hadisai guda biyu yau za mu tashi hadisi na uku a cikin wannan littafi wato daman abinda ake so a nuna mana ana so ne a nuna mana yaya ake karatun hadisi yadda ya kamata mutum ya karanci hadisi abinda ake so shi hadisi ka haddace shi kamar da kai kana har da Qur'ani so da yawa zaka ga duk wanda ya samu mataki na har da Qur'ani to ya samu mabudi na karatu ba wani karatu da ake ganin zai ba shi wahala sai dai sha'ani na sakaci ko kuma wasu abubuwa da kan iya bijirowa na san mahadacin alkur'anin da ya haddace Alƙur'ani, ya haddace buhari ya haddace muslim ya haddace abu dawuda ya haddace sunanin nasa'i ya haddace tirmizi ya haddace ibnu maja kuma ɗan najeriya ne ya kammala karatunsa a jami'ar dan fodiyo yanzu yana zaune a gidan abuja waɗannan littafan gaba da ya haddace su bayan ya haddace alkur'ani ina jin eh, yanzu abban san me ake ciki ba game da har shi ta littafai kuma in kun duba kasar saudiya za ku ga hatta da musabaka yadda ake al alkur'ani haka ake musabakar hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan me ake so a nuna muku ku a matsayinku na matasa mahadatta alkur'ani ana so a nuna muku ƙur'ani da hadisi tare suke karkana da su babban matsalar da ke sa mahaddata alƙur'ani suna kaucewa daga riko da alƙur'ani mutum ya fada aƙidar da ake kira yan ƙato domin shek jafar mahmudu adam ya ce a daina ce musu yan ƙur'aniyu ya ce ana ce musu yan ƙur'ani ya yi musu gata ya ce ku daina kiransu ‘yan ƙura'ani ku dinga ce ƴan ‘yan ƙalaƙatu wannan shi ka sa mutane su kyamace su ya ce amma in ka ce wa mutane ‘yan ƙura'ani su ce ah, to ba ɗan ƙura'ani ba saboda haka wayannan mutanen babban abin da ya sa suka shiga wannan tarkon rashin fahimtar hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa kawai mutum zai wadatu alƙur'ani ba zai yi riko da hadisi ba abinda ya ja wannan matsalar rashin alaka su da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ina ba ku shawara ku haddace Qur'ani bayan kun kammala ku haddace hadisai ku karanci fiqh shi ma ku haddace a hadarin nan ka haddace ishmawi ka haddace an gane iziya ka haddace risala ka haddace askari ka haddace muktasar ka haddace mudawwana ma ka haddace duk suna haddacewa duk in ka te zaure za ka ga wani malami ya haddace a biyu zaune ɗaya zai lamba shi kawai kuna argun kuna su wayanda iyaka su ɗayan sun ka zo karatu su lamba shi kawai su yi zaune su ce to ina masu karatun fiƙihun muhara tun daga kawai ya an fara har zuwa a kai ƙarshen muktasar da kai suke karanta in ka karanta su ce a ba haka yake ba su gyara ba, ka kalli wayannan bayan Allah yadda suke suka suka yi wannan jan aikin to saboda haka gaskiya mu kada jajircewa kuma aiki na nan gaban domin amanar addinin nan nan gaba kaɗan za ta dawo hannun da ci nan duk karewa za su yau da gobe ce tun da kana ganin mutum tun yana da farin gashi haya dawo da tun yana da baki haya dawo fari da ka ga hurmura ta ware hito maka to mutuwa assalamu alaikum kawai in mutum ya san ciwon kai nai da zarar ya kawo da nan hurmura ta hito mai to shi kenan da sai ya shiga taitayar shi ta saran haɗa kaya ne ya tattara abi ne ya kuma zuwa ga Allah Allah ya samu dace to yau za mu tashi hadisi na uku malaki alhadisu salis hadisi na uku yace ikra hadisu jibril ka karanta hadisin jibril ka ga yanzu da zara wani ya ce maka menene hadisul jibril ka san waye hadisul jibril da haka da zara an ka ce hadisul jibril to guda ne shine wannan hadisin da za mu karanta to malai ce ikra hadisul jibril ka karanta hadisul jibril waskur ba'da fawaidi ka ambaci sashe daga cikin fa'idodin da ke cikin hadisul jibril yace al-umar bin khattab radiyallahu anhu kala daga Umar dan Khattab Allah shi kara masa yadda yace na nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu na ce mai hadisu na nahnu julus wasu na kira ne da wannan su. ya ce ka karanta mana hadisin bainana ma wa nahnu julus karanta mana hadisin mana kira shi da wancan su to amma hadisin na kamar galibin ku duk kun karanta hadisin amma ku bari mu dan karanta sama sama ba tare da mun tsawaita ba kawai mu ci yace bainama nahnu julusun wata rana muna zaune inda rasulullahi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yawmin a wata rana istala alaina rajulun shadidun bayad siya shi ga wani mutum ya bayyana gare mu istala alaina rajulun sai ga wani mutum ya bayyana gare mu ga sifar wannan mutumin da kashe mai inji muna jiko sai ga wannan mutumin <clears throat> ya bayyana gare mu shadidu bayadu siyaf wannan mutumin shadidu bayadu siyaf yana da tsananin fararen tufafi ma'ana tufafinsa farare ne shadidu sawadi sha'ar yana da tsananin bakin gashi siffar da wannan mutum ya zo da ita Layara yara alaihi asaru safa ba a ganin alamomin tahiya tare da shi to sai nan malamai suka yi ta fassara me ake nuhi da la yara alaihi asarar safar ba a gana alamomin tafiya suka ce abinda ake nahi idan mutum ya yi tafiya musamman irin wancan lokacin tunda babu mota babu mashin aka ce bako ne kuma ya shigo gari da gari wa gari dole a ga alama ta tahiya ta tar da shi to shi wannan mutumin babu wata alama ta ƙura ko ga gani ga jiki ne ko kawahu ne wanda ka gane cewa kuma mutum ne baƙo kuma ga duk sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya san waye shi yasa ce wala ya arifu minna ahadun kuma da cikin mu ba mutum guda da ya san shi hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna inda annabi sallallahu alaihi wasallam za ku je da ake zama na karbar ilimi zama na karbar ilimi da yanzu wani kawai zai ce maka ai wani zama aka so a'a akwai zama da mala'ika jibril ya yi lokacin da ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce in san samu ne irin wannan zama ake so ɗalibin ya je makaranta ya gashi da ya zo na da rukubatahu ila rukubatai sai jingina guwayensa zuwa ga guwayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yaya da ya zo zama sai ya yi haka irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin tahiyya ta ƙarshe da sallah mai raka abu ba shi yake kira ta rab abin nan eh, zaman da ake shimfi da kawa ba kamar da gana ya haka din zama irin na ladabi ke da yanzu ko yanzu ka ta inda malami ka ce a kara maka na zo na yi tambaya to in kai irin wannan zama a zauri to ana cewa kai ɗalibin ilimi kake ka san kanka wallahi in ka ce zaure kai wani irin zama ko ka miki kawawunka ko kai wani tama kela wallahi wani malami ba zai baka amsa ba sai ce kai wani irin mutum da za ka zo kai mana zama irin na nuna iko zama na nuna izza ba za su yadda ba to da mun kun zama iri biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi in zai zama galibin zaman shi yakan yi zama ne haka ta rabbo'i to amma ai kaga yanzu irin wanga zaman in ka ce makaranta ka yi gaban malami zai ga kawai akwai jin kai ta tare da kai amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin siffar zaman shekan ya haka to kuma garibi gaskiya makarantun ne ba su dauka wani amma dai irin wancan zaman wanda lokacin da shi jibril ya zo ya jingina guwayensa ga guwayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi ya aza tafin hannayensa akan cinyoyinsa cinyoyin wa a cinyoyin wa cinyoyin shi jibril malaman da ka wai ya aza hannayensa akan cinyoyin manzan Allah wannan kuskure ai ka kalli da ne daga gani ya zai yi haka ai ba bala da bikita haka wai sun ce wai abin da ya sa da ya tai ya aza hannuwa ne wai saboda shi mala'ika mala'ika ne kasa ba ta imai to ya zo da sifar mala'iku ne ya zo da sifar mutane to tun da ya zo da sifan mutane yanzu kasa na yi mishi kenan saboda haka ya aza hannayensu bisa ga cinyoyinsa kenan wa kala sai ce ya muhammad akhbirni alal islam to wanda zai ce a ah, to kenan yanzu yana iya zuwa inda malami na in ce ya nasu ko ya wani sai malami suka ce a shi ma abin da ya sace ya Muhammad bai ce ya Rasulallah ba bai ce ya Nabiyullah ba saboda yana son kada a gane shi tambayoyin da zai yi bai so a gane shi mala'ika Jibril don haka sai ya zo da siga irin ta malaman irin mutanen ƙauye yadda suke shigowa da yadda suke magana sai ce ya Muhammad saboda mutanen ƙauye suna ka ce mishi haka dan kai tsaye shi ko da ya su da suke lafazi da shi ya san mutanen ƙauyen na kuma ya sai da zai mu'amala da su ya ce ya muhammad akhbirni al islam ya kai muhammad ba ni labari dangane da musulunci sai ce al-islam abinda an musulunci an ta da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farko ka da babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan annabi muhammadu manzon Allah ne sannan wata kimus sala ka tsaye da sallah wata utiyar zakata ka ba da zakka wata sumu ramadana ka yi azumin ramadana wata hujju baita ka yi ziyarar ɗakin Allah in istaba'ata ilaihi sabila in ka samu iko to hanya ce gare ka kun ga nan sai ya zo da tambaya a kan rukunnan musulunci kuma ba wai don shi bai san su ba don dai waɗanda annan su san su ashe wannan na karantar da akwai sadda za ka je majalisin karatu ko da kana iya karatun sai ka dinga yin wasu tambayoyi domin fa'idantar da waɗanda an zaune wurin saboda su ba su sanya da za su yin tambaya ba wani yana jin nauyi ya yi tambaya kai sai ka yi tambaya don a hito da wani abu hili bayan don baka san shi ba ƙala sai mala'ika jibril ya ce ma annabi sadakata ka yi gaskiya fa ajabna lahu yas'aluhu wa yasduquhu ya ce sai muka yi mamaki in ji shi mai ruwa ya hadisi fa'ajab nalam muka yi mamaki ga wannan mutumin ya tsalufu yadda yake tambaya annabi sallallahu alaihi sallama wa yasduquhu kuma yana garganta shi kamar yanzu ka je inda malamin ka kace a rama makallahu Allah farillan sallah guda nawa sai ce to farillan sallah dai kauli mai yirin jayi guda goma sha biyar na ce kwarai karwa kalla kalla haka ne haka ne hamala haka ne to kaga yadda ka san su kenan yanzu ka san abin tabbas ka so ka ƙara sa kuma ka ƙara sa wasu su gano ilan wurin na akwai wanda bai san su ba Da ka karama kalla sha biyar ka ce eh, sha biyar na Karama kalla na gode na gode na gode kaga sai a kai gaba to shine nan aka kai sai na muka yi mamaki yana tambayar sa yana darganta shi kala sai sake tambaya ta biyu Yace ce aka birni alil iman to bani labari game da imani ƙala sai ce imani an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'iku ne wa kutubihi da littafai ne wa rusulihi da manzanni ne wal yawmil akhir kai imani da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi mai kyau da mara kyau kaddara ta alkhairi da wanda ba ta kishiyarta kai imani da su ƙala ya ce sadakata kayi gaskiya to kunga shi ma sai aka faɗi mai arkanul iman su ma guda nawa guda shidda babu lokaci da za a ce a buɗe bayani wanga karatu na mai cin gashin kashi da yawa amma ya ce a buɗe kaga dai abinda ake so dai karamin ɗalibi ya san da wannan ƙala ce to fa akhbirni an al-ihsan ba ni labari dangane da ihsan qala an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu in ba ganin sa fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka wannan ne ihsan wato abin mataki mataki ne farko abin da ake so mutum ya zama musulmi daga nan ce zama mai imani daga nan sai ya hau matakin al’ihisa. to da Allah ya taimake ka hawa wannan tudun to shi kenan, ka kai kusan koli al’ihisa. nan kuma ana magana ne al’ihisa da iri biyu ne akwai ihsani tsakaninka da Allah akwai ihsani tsakaninka da mutane akwai ihsani tsakaninka da dabbobi akwai ihsani tsakaninka da makwabtanka nan ana magana ihsani tsakaninka da Allah shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in har ba ka ganin sa to shi na ke ka shikenan ya yace mal mas'ulu fa aka birni an sa'a na hudu ce to ba ni labarin yaushe kiyama za ka tashi ba ni labari game da kiyama qala mal mas'ulu bi a min as ya ce mal mas'ulu mai tambaya akan yoshi kiyama za ta tashi bi a alamin min sa'il shi ya hi sani bisa ga wanda yake tambaya kina annabi ya fara gane shi kogo wagga magana za a gane cewa ya fara gane shi yace ai mai wagga tambaya game da kiyama kam shi ya hi cancanta ya faɗi yoshi na za a yi saboda wanda yake wa tambaya don shi ka zo mai da wahayi to cikin wahayin da ya zo da shi ya faɗi da za a kiyama kala yace to fa akhbirni an amaratiha to ba ni labarin ta. ashe za ka zo da tambaya wadda in ɗaliban da an gaban ka sun cancanci su iya amsa ta ya gani sai a kauce mata to ba ni labarin alamomin tashi giya ya ce an tale da al'amatu rabbata shi ne boya ta haihi ogijiyarta sun yi tafassarori da yawa daban-daban aka ce dai a takaicin abin da aka nuhi da an tale da al'amatu rabbata ha boya ta haihi ogijiyarta shine a waye gari mutum ne yana da boya sai a waye gari ta koma ɗiya saboda da zara aka cewa ga boya ce taka sai ta haihu gidanka to ai kaga shikenan da ta haihu ta haifar ga harkar bauta ko to wasu malamai haka suka ce wasu suka ce kai abinda ake nuni a waye gari akai lokacin da uwaye za su dawo ɗiya ɗiya za su zawo su a uwaye kamar yanzu ya da make ko tun da za ga yaro yanzu duk da lalura a gare makaranta bi ya faɗa maka tun jiya sai yau da sahi in zai wuce a makaranta sai ya matsayin babu na mamance babu an yi magana cewa kowa ya tabbatar da ya zo da kuɗi naira dubu biyu iye ji ta ai don ba faɗa min tun jiya ba a to baba gaskiya kuma kowa an ce da su kuma ni gaskiya gaskiya in babu su gaskiya ni ban zo waje ya gaskiya ina gaskiya ta cewa da gaba haka za ka yi ta ganin mu'amalar mu da mu da ɗayan mu yau mun dawo suna son su me shi matsayin kamar mu ne ɗaya su ne uwayen kamar su ka ba mu umarni in ba haka mu jikinka ba wai dalili guda na da yasa a azabtar da mu sun sani da maka su saboda duk mutum lahiyayyen mutum mai cikakken hankali dole ya je yana son ɗari duk inda ka ga mutum na da ɗabi'a zai sauɗa ne to ya kamata a kai shi kwara a yi binciken ƙwaƙwalwa ce illahi ya talau amma dai har da mahaukaci kana gani mahaukaci yanzu in ta haihu an ka ce za a raba ta ɗan ta yi dubara to balle mai hankali to to ne yake cewa wa an taral huffat ka ga wa'anda ba su da takalma al'urrata wa'anda suke tsirara al'alata talakawa ri'a a sha masu kiyon tumaki da masu asako kun gane asako masu ga kiyo a basu kuɗi a da to sai a gansu ya taɗawa luna suna tsawaitawa ya da cikin gina manyan gidaje na alfarma abinda aka nihi za a kai lokacin da waɗanda da talakawa a tarihi a tarihin kakanninsu da uwayensu talakawa na sun waye gari yau su ne masu arziki to ba shi ne aka yi ba mutum ne kai ka sassa da kuke makaranta aji guda ko kuna jami'a tare an waye gari ya kara jami'a yana gama Allah ya kai shi wani wuri cikin shekara biyu ya tara da sai kun yi wurin cin gasar kai ma kula da shi akwai aboki da ke wada mai ce wallahi malam na san wani wanda a makaranta ni ka kulawa da abinci ne Ne ka kaza ne ka kaza amma sai gashi an waye gari yanzu ya yi ƙarfin miliyan kaza a yau da gobe ke kun gane ku to shine mutumin da da ba kowa na babe da arziki iyaye ne ba su da arziki kakanni ne ba su da arziki a tarihi ya dawo shi da arziki shi ake nuna sun man dalaka daga nan sai mai tambaya ga kawai ta yace yana faɗin wannan magana ya gama tambayoyin sai tashi ta yaci falabistu maliyan sai na umar yake sai muka zauna lokaci mai tsawo malamai suka ce kwana biyu sai bayan kwana biyu kala sai annabi ya ce ya umar ya kai umar a ta dare mana sa'il wai ka san wane ne mai tambayar ta shekaran jiya wai ka gane wani na shekaran jiya yanzu ya nemi wani wata tambaya kamar ta yan ƙuri ƙuntu sai na umar ce sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo sallallahu alaihi haka ake son mai karatu da dinga mai da al'amari ga Allah ya an ka tambaya ka ce to ni da iya tawa fahimta da basirar da Allah ba da nau karatu ga abin da na sani amma wallah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo sun suka san hakika na al'amari ni kun ba sani sai kala sai da ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu jibril mai tambaya nan na shekaran jiya jibrilu ne atakum kuma ya zo muku ya allimukum dinakum don ya karantar da ku yadda za ku yi Ga gashi nan an karantar da ku abubuwa kamar haka min fawaidin min al min alhadith fa'idodin da ke cikin wannan hadisi zakara arkanul islam hamsa a cikin hadisin ga an ambata mana rukunin musulunci guda biyar ga sunan ko shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawm ramadan wa hajj baitullahi al-haram kaga an bata mana guda biyar sannan zakar arkanul iman cikin hadisin ga an bata mana rukunnan imani wahiyar sittatu guda da shidda ne al-imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadar khairihi wa sharrihi kuma haka ba sannan zakara rukunul ihsan cikin hadisin ga an ambata mana rukunin kyautatawa wa huwa rukunin wahid daman guda ne shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an gane ko na hudu hadisin ga an karantar da mu qiyamus sa'a qiyama za ta tsaya kuma an karantar da mu qiyamus sa'a wato tashin ƙiyama, la ya alamu illa Allah ta'ala babu wanda ya san shi sai Allah madaukakin sarki don haka duk wani wanda ke barazana yana ce mutane ai duniya ta zo ƙarshe yanzu duka duka ba a wace juma'a ɗari uku da hamsin da kaza ka ce kai ina ka gano sai ce ah ni na sani sai ce to akar maka na da Allah ya haƙuri yau za ka mutu tun da ka gane yanzu duniya saura juma'a kaza ta kare. ka ta kaɗi za a gani malaman nan masu ɗan kokarin bugun kasa sai su dudu shi a iska sai su ci a yanzu gaba ɗaya ba duniyan ma da zaben ma sani ba ma ana yi ko duniyan ma da zai dunda duka duka abinda ma ya rage juma'a kaza ta ta rage ya buga ya gari. to ka gani waɗannan abubuwa suna da haɗari kwarai da gaske ya musa'a la ya'lamu waqtaha illa Allah tashin kiyama ba wanda ya san shi in ba Allah da hukuncin sarki ba to wannan shine karshen wannan hadisi da sharhi shi da Allah jama'a bai lehin hadisan da muke karanta ma yara a makaranta mu dinga ɗan fitar musu da waɗannan amma za ga kawai za a yi ta yi alhadizu zalizu hadisi na uku ala rasulullah na an wuce to da yaro ya gano in ka gama sai ka ce to wa zai faɗa min abin da hadisin ka karantarwa ka gwada su sai ka ne ya ce gaskiya ni fahimta ta hadisin yana karantar da mu abinda kwakwalwar kama kai mai karantarwa ba a gano shi ba Allah ta shi wa wani yaro ilhami ne ya faɗi shi so da yawa yana faɗo shi yasa ake son karatu da malami da ɗalibi kai malami kakka ba ta ɗalibi cikin karatu ka dinga shigowa da shi ko ka sa abu sai ka ce akwai wata kalma wurin gani ban fahimce ta ba me take nuhi me ake nuhi da hatta talidul amata rabbata wa ya taɓa jin wani malami da ya taɓa bayani akan shiryan hadisin ga wallahi sai kai mamaki so ne yaro ya ce kan makallawo ni na taɓa jin Sheikh Ja'far ko na taɓa jin eh, Dr. Ahmad Gomba ko na taɓa jin Dr. Wani ya zo fasar hadisin nan wuri kaza ya ce kaza ka kai ka kazu ilan kai baka taɓa jin su ba na kullum ana karatu tsakanin malami da ɗalibi ka dinga tiyata da ɗalibanka kana auna fahimtar su kana tsaya tare da su kai da ce kai ɗai ka karatu kai ɗai malamin sun ce in ka ce kai ɗai ka yi to sai ɗalibi ma ya gano wannan ka ɗalibin ka ma sai ka ya ce a wala malami ba fahimci hadisin ga ku guji bayanin da ya Wala inda yi daban inda hadisi yi daban kaga an samu matsala daga nan shi zai kawo wata rana har a waye gari ɗalibin ka ya fara ya mata waye kana shigowa aji shi ita kai ina za ka rasa ce ba zan je wani lura ya yi masa wa yin ta ajin sai bakka kuna gani ko gidan boko haka ne duk malamin da bai san kai ne ba in yana karantar da irin ss2 ss3 wayanda suka yi karatu sai kai mamaki ɗalibi ne ma sai ka jera cewa wala malam ko turanci bai yi baka je da me da wai kalmar kaza ce karan yanzu yana ce mana kaza ai wannan kalmar kaza ce ɗalibinka yana cin yana cin gyaran ka wajen girama ta turanci lehin wa lehin kana kai malam don kamata ya kasan wa kake karantarwa inda zo an gace mutum ya kai ss2 ss3 wani da ka gani wallahi ko kai ba gwada mai wani abu sai ya gwada mai shekaru Allah ya samu dace a hadisi na hudu ikira hadisu fadlu husnul khuluq ka karanta hadisin da ke magana akan falalar husnul khul kyakkyawar ɗabi'a falalar kyakkyawar ɗabi'a wasu kurba da fa'idi kuma ka ambata mana sashen fa'idodin da ke cikin hadisin nan wato kyakkyawar ɗabi'a kai mala kun ga ta nan wallahi ba karatu dai na matsala za ka iya karatu mai yawa in ba ka da husnul hulki wallahi da karatun ka ba mai hulɗa da kai kowa ki ka zai to da ka ɗalibin ilimi in yayi karatu ya hada da husnul khulqi ga karatu ga husnul khulqi ana iya zama da kai ko baka da karatu inda kana da husnul khulq amma ba a iya zama da kai ko kana da karatu baka da husnul khulqi kun fahimci abin da gani ana iya zama da kai inda kana da husnul khulqi ko baka kai karatu ba amma ba a iya zama da kai in ka yi karatu baka da husnul khulqi saboda dole ka zama kana da su Shini za a yi bayani Ya ce alhadisun rabi hadisi na hudu an abi rabi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yace akmalul na iman mafi kamalan mu'minai ga imani cikin mu'minai wanda imaninsa ya cika ya bunƙasa haina tattalin zuba shine ahsanuhum khulqan wanda suke kyawar ɗabi'a wanda yake kyakkyawar ɗabi'a malam in kana da kyakkyawar ɗabi'a kowa na iya zama da kai in ka ɗaukar makanka su ulkul miyagun ɗabi'u wallahi ba wanda zai zauna da kai so ka ba ƙaramin abu ne ba kuma shi kyakkyawar ɗabi'a ga jama'a kada mu taƙaita ta waje na ce waje ina nuhin mu'amalanmu da mutanen waje nan cikin gidajenmu mu da matan mu. mu'amalar mu da ɗiyan mu ba mai musu husulul khulqi to an yi aikin banza kai kokari ɗiyanka kai mu'amala da su da husulul khulq matanka kai mu'amala da su da husulul khulq makwabtanka kai mu'amala da su da husulul khulqi mutanen da kuke sallah tare wuri guda kai mu'amala da su da husulul khulqi kowa kai kokari ka zauna lahiya da mutane ka zama mai hankuri da su ka zama mai alheri ka zama mai kaza a baka shi daga abubuwa da yawa to inda zai maka umarni ran da ka bar duniya rannana za a turo mala'iku su wayannan mala'iku aikin su kawai su je su binciki makwabtanka ya kake zaune da su za su zo su kashe kunne su mala'ikun su saurara sai ce ku saurara mana gidan wani sai su kashe kunne mala'iku to ka rasuwa kuma makwabtan sun je sai da zara a ga an yi ya ce mm. inna lillahi jama'a mun gaba yanzu mun rasa wani bawan Allah da mai kaza bawan Allah da mai kaza bawan Allah da mai kaza sai mala'iku sai su tarar wannan rakod din gaba ɗaya sai su tada shi wurin Allah sai su ce ma Allah to ga labarin da mun ka samu result din yana nuna cewa mutane suna cikin juyayi game da rashin shi sai Allah ce to ni tunda makota ne sun ba shi da kwarai ni na yadda da shi na ya mai abin da tsakanina da shi domin shaidar mutanen ƙasa mutanen da suke mu'amala da kai su baka shaidar kwarai ba karamin arziki na shi sa wallahi jama'a sai mun yi hankuri da junan wallahi sai mun yi hankuri ka daina tunanin duk dan abin da ya haɗa ka da mutum ka ci zarafi ne kar ka yi wani sai mun yi lallashi zukatan Allah ya samu gani to shine yake cewa rawahu tirmidhi eh, imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wa hadisin hadithun hasanun sahihun kuma yace hadisi ne hasanun sahihun fawaidu min alhadith fa'idodin da zamu iya cinta cikin wannan hadisin na daya alhassu ala husnul khulq hadisin yana karantar da mu yana zaburar da mu zuwa ga kyawawan ɗabi'u na biyu wa kamalul khulqi hadisin yana karantar da mu abinda aka kamalar kyawawan ɗabi'u eh, wa anna kamalul hurki min kamalul imani cikar kyawawan ɗabi'un mutum suna daga cikin cikar imani ne Ya so a gane imaninka ya cika shi ne a ɗabi'un ka da jama'a ba yiwuwa a ce wai kai kana da imani amma da ka baka zama lahiya da su kullun kai dai matsalarka wa wane ai na ce sai tsamin gidan nan bar shi ga hainan dan gidan bai kai bai dawo ba dan kyalle na ce sai su abin sai in ba shi wani babban hili can ya koma ta can to me ma shi mai ba wasu ya zo ya kaza to in ta zama ni ina na ya an ce ɗana biyar to ina mu laifin wana shi ya ja mu kai wanda ta haba jama'a in kana da kyakkyawar ɗabi'a da shi kuma ya fahimci baƙi ta amma hakka ba me zai hana sai sama ka hila in bukata ta kawo amma in kana da mugun zama da shi ba ku da ma'amala mai kyau shi yasa za ka je to ban sai so wallahi na ga irin hakan wani yan nemi wasu duk ya sai gidaje na unguwar sai ga wani wuri tsakiya sai ce ma ya yi tabiyar da cijan ya sai sama ya ce mm, ashe da cijan tun zai rasuwa ya yi wasu ya ce in wani ɗaya adda kuɗi argungu ban yaye muku ko bayan na rasu ku sai sama hilin gaba ko ku sai sama gidan gado ba wallahi mala haka ya ta wahala ya aiko mutane ya yi ni a yi musu magana kan suka ce wallahi ba mu sai su sai mun zauna shi ko abin da zai so kar su zauna ciki ne ba familin guda ba ya su dai hita suka ce yanzu aka sura na mutanen nan ciki sun ki zuwa koyar shi ko gani nan bari na ba abin da zai yi da su sun ce wallahi ba su sai su ko sai su kai shi dai abba sai samu to libas ga da haka sannan uku wa annal iman na yazidu wa yanqus hadisin gana karantar da mu imani yana karuwa kuma imani na ragewa imani na karuwa kuma imani na ragewa Allah ya samu dace ku bari mu sa gudan ga sai mu tsaya nan ko yace ikra hadisu man halafa bi ghayrillah ka karanta mana hadisin wanda ya rantse da wani Allah ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba a rantsuwa da Ka'aba ba iyaka annabi ba a rantsuwa da Ka'aba ba a rantsuwa da uba ba a rantsuwa da uwa ba a rantsuwa da rawar da sarkin musulmi ba suna mutane da mutane abubuwan mutane ga rantsuwa da suka ji wani ce na rantse da rawar da sarkin musulmi ka ce to ba wallahi rawar da sarkin musulmi wallahi hada sarkin musulmi ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da Ka'aba waskur ba da fawa'idihi ka ambata mana sashe daga cikin fa'idodin wannan hadisi an hadisul khamis hadisi na biyar a wannan littafin an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce man halafa bi ghayrillah duk wanda ya rantse da wani Allah faqad kafara ya kafirta wa au asharaka ko ya yi shirka kaji malam dai irin abin gari aka yi billahi lazi wa rasulu mutum shi haka ku. ina ma'ana billahi lazi wa rasulu billahi lazi Allah ke na shi ya allazi billahi lazi na rance da wannan wa rasulu da manzo ne to billahi lazi wa rasulu sai da an ce sai da ya sha billahi lazi wa rasulu ta kai goma aikin banza ba ya fada cikin bala'i ba a rantsuwa da Allah da manzo ba a rantsuwa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mun go su ci kai ai zara yan kage kage da kuma ya za ci ba a rantsuwa da kaza kaza ba su gane ba ne eh wa zai raba su wanda ko kiran sallah shi aka ayyadu alla la ilaha illallah ayyadu anna muhammadar rasulullah a cikin kiran sallah sunan su hada yake a kaza kaza sunan su hada yake wa iya raba su shi wanda zo da addini shi ya raba ce ba yi hmm. Allah ya sa mu gane rawahu imam ya ruwaito shi fa'idan min alhadis fa'idodin da zamu cinta a cikin wannan hadisi na daya la yajuzu alhalfu illa billahi ta'ala ba rantsuwa ba halatta ba ta halatta da kowa in da Allah baya halatta ka rantsu da kowa in dai ba Allah haramun ne ka rantse da wani wanda ba Allah don an ce faƙa kafara sai dai malamai sun ci ita rantsuwa ka ce ka rantse da annabin Allah ko ka rantse da wani haka to ba rantsuwa ce da za ta iya sa a ce abinda ka yi ka hita musulunci ba abinda aka nufi da faƙada kafara a al-kufr duna al-kufr kafircin da bai kai babban kafirci to amma abinda adda hadari yace au asharaka ko ka yi shirka abinda shirka ka hada Allah da manzo ne cikin abinda manzo bai da haƙƙi ka hada su amma dai akwai hadari sannan alhalfu ko alhilfu bi ghairillahi ta'ala rantsuwa wato da wanda ba Allah ba mina shirki yana cikin shirka karama kun ga ba shirka ce babu ba ka rantse da wani wanda ba Allah ba ka wada cikin wato shirka karama to yana jin na ya kamata mu jabirki amma kamin mu jabirki zan kalubalance ku don mu gwada mu gani ko Eh, za mu kalubalance ku mai muku jarabawa don mu gani yanzu ga ga wanda adda shawar zai iya in za ka iya akwai tambaya kuma akwai gurin da za a bai akwai tambaya kuma akwai mi akwai guru